jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin rabin ilimi shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke aiko da tambayoyinku wanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa malam hamza limamin masallacin dan tamashe wato limamin masallacin juma'a na dan tamashe shi ke amsa tambayoyin naku a cikin wannan shirin kafin fara karanto tambayoyin naku zai fara sallama a gare ku a daidai wannan lokaci malam barka da zuwa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu tambaya ta farko a cikin wannan shiri ta fito daga adamu muhammad gwambi jihar adamawa ya ce malam yaya matsayin siyar da zakkar amfanin gona domin raba wa mutane kuɗi ga waɗanda suke bukata to bismillah rahmanir rahim wa sallallahu ala karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba ah, sayar da zakka baya halatta <clears throat> sai dai idan wani dalili ne ya jawo wanda zai zama dole sai an sayar misali wanda zai ɗauki zakka ya bayar ta amfanin gona ya noma masara adadin ya kai ya zakka kuma abin da zai bayar ya kai buhu ɗaya to ba zai je kasuwa ya sai da buhu ɗaya ya zo ya bada da kuɗi ba inda yake iya zama halal shine in an baka kai da aka baka kana da dama ka sai da zakarka baka da wani matsala ko kuma an baka ka karba ga buhun masara an baka zakka ka ce ka karba amma kuma kai baka nan ka wata 'yar tafiya kana buƙatar kuɗi to babu laifi a wani lokacin a sayar a aiko maka da kuɗinka na wannan zakka taka ko kuma an baka kai da ka karba sai ka baiwa wani shi kuma ya je sayar hmm. amma in ba haka ba shi mai fitar da zakka ba zai ce na juye ta na zaune ta a matsayin wato kawai bari in baka kuɗin a maimakon abincin da zan baka ba domin makasudi abin da aka tsara a yi shine a bayar da adadi na abin da aka noma wanda ake masa zakka to shi ne abin da ake so a bayar amma magana bari in ba da kuɗi to a nan wata, wata ha'inci zai iya shiga babu mamaki buhun shinkafa zai baya ka amma tunaninsa bari ya baka kuɗi in kuɗi zai baka ko nawa ya baka karɓa za ka yi ba sai ka karɓi buhun ba kuma za ka je kana binciken cewa kuɗin nan sun kai na buhu ko ba su kai ba to kaga daga nan duk shekara maimakon ya fitar da buhunan da zai bayar kawai sai kirgi abin da zai bayar na kuɗi kawai ya bayar to wannan ake gudu shi sa aka ce bai halatta ba amma inda zai ya ware ta guri guda ɗaya mai ita kuma ya ce a sayar a bashi kuɗinsa to babu wani laifi Allah ya mana muwafaka. Na'am. To tambaya ta biyu daga Muhammad wato Adamu Muhammad gombin dai ya ce mm. wai to shin gyada tana da zakka wato akan iya fitarwa da gyada zakka? Na'am. To alhamdulillah zakka ba za a yi gyada ba za a yi mata zakka ba. Abin da yasa ba za a yi mata zakka ba ba abinci ba ce ba a mazhabin malikiya abubuwan da ake wa zakka su ne ababen da suke zama abinci ana iya cin su a rayu ina ganin kuma dan adam ba zai iya shekara guda kullun yana cin gyada ba kullun ba safiya ba rana ba dare yana cin gyada amma kaga kamar masara mutum zai iya shekara guda kullun yana cin tuwo da daddare da rana da safe ba shi da wata kuma damuwa sai dai kawai ra'ayin kansa ne ya ce ba zai ci ba amma gyada kawai ana ci ne don marmari ko kuma ana sa ta a cikin kayan girki ne don kyautata girki amma ba abinci ba ce ba da ka ka'idar a wajen malamai na mazhabar malikiya shine duk abin da ya zama ba abinci ba ne wanda zai ɗore a ci shi a rayu ana cinsa to ba za a yi masa zakka ba ya hada da kayan da suke ya'ya a ƙarƙashin ƙasa irin su gyaɗa ɗin da ya faɗa su gujiya irin su rogo wanda nake ganin kamar ba zai iya shiga ba kamar doya dan dan adam zai iya rayuwa da doya irin su wanda suke ganye a waje kamar su salad da kuma wato su lansir su wannan alayyahu duka waɗannan ba za a yi musu zakka ba ha'ila kuma mai ƴaƴa a ƙasa ɗin kamar su karas su ma wannan duk babu zakka a kansu haka su tumatir da shauransu don duk ba abinci bane ba za a shekara ana cin wannan ba so da haka wannan babu zakka a kansu sai dai a modar rayuwa da ake ciki ta yanzu za ka iya samun wani yana harkar gyada misali yana sayanta ya ajiye ta kuma sai ta kai wani lokaci ko kuma yana noma ta sai ta kai wani lokaci ya juya kudin ya zama dai sana'arsa dai gyada ce kuma ya zama mai arziki akan harkar gyada to wannan akwai yiwuwar ya bijiro malamai bayani sai su kalli kofar da za su yi masa fatawa su yi masa fatawa a kai tun da zamani ya zo yanzu irin abubuwan da ba a zakar kuma ana iya business da su na kuɗi mai yawan gaske a kansu to wannan gurin sai a kalli yadda za a yi sai a yi masa fatawa gwargwadon fahimtar malaman da suke na wajensu yadda suke fahimci addini Allah ya mana muwafaka. na amin. tambaya ta gaba daga Lawal Fage ya ce, Malam, shin wanda ya yi wasa da al'aurar budurwarsa zai iya aurenta? to wasa da al'aura ta budurwa da wadda ba ta budurwa ba ɗaya ne misali kowanne haramun ne ba wanda Allah ya haramta daga ciki Allah maɗaukacin sarki da kansa ya ce wala ta karabu zina kar ku kusanci zina domin zina alfasha ce wadda take ba ƙarama alfasha ba to wasa da gaban wadda za ka aura ka dai ce kawai kama ya zina da ita tunda magana cewa an yi wasa da abin nan din ba ne kawai makasudi ba to mu ɗauka cewa kayi zina da ita to akwai malamai da suke ganin idan kayi zina da mace ba za ka aure ta ba amma magana wadda ta fi inganci shine in an yi zina da mace za a iya aurenta amma ana so a tabbatar ta yi istibra'i a tabbatar ba ta da ciki domin kar ta zo gidan da wani ciki wanda an kasa gane yaya yake na halal ne ko ba na halal ba idan ta aka tabbatar ba ta da ciki sai a aure ta shikenan sai a ci gaba da zama abinda aka yi a baya kuma a ta istighfari Allah ya yafi da haka ko budurarsa ce ko ba budurarsa bace ba to dai istighfari ya koma ga Allah wannan abin da yayi ba daidai bane ba Allah ya kiyaye mu na'am masu kallon mu kuna kallon shirin rabin ilimi shirin da kuke aiko da tambayoyinku wanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa lambar da ake aiko da tambayar ita ce sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Ibrahim Bala, sunana Abubakar Murtala Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'ummar jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Kowanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa. Ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin. Wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci. Wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rajistar katin zaɓe. Maza ya hanzarta domin mallakar nasa. Kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin. ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin Ka dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa bayanan bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka. Yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano tambaya ta gaba kuma wata baiwar allah ta ce ita bazawara ce to lokacin da za ta yi aure da wani sai ya biya sadaki bayan ya biya sadaki sai ya neme ta suka yi saduwar aure to amma daga baya sai aka ce idan ba a ɗaura aure ba tamkar zina suka yi sai ta ce za a yi istibra'i ta yi wata takwas yau shekara hudu da rabuwarsu kuma tana so ta koma yaya matsayin aurensu to ai tambayar ta ɗaya shiga cikin abin nan dade ta ce hmm. ya biya sadaki ba a ɗaura aure ba to wanda ya biya sadaki ba a ɗaura aure ba shi za mu fara amsawa hmm. to biyan sadaki ba ɗaurin aure ba ne ba abinda muke cewa ɗaurin aure shine na baka na karba shi ake cewa ɗaurin aure hmm. idan uban yarinya ko waliyinta wanda je zama shi ne yake da haƙƙin aure da ita yace wannan yar na aura maka sai kai kuma ka na karba ko na aura to aure ya ya ko ka ba da sadaki ko ba a ba sadaki ba amma ba a samu wannan ba kawai sai aka zo gida aka ce yarinyar nan ce da muke nema da zamu aura ga sadaki suka karɓi kuɗi suka riƙe a hannunsu to ba su ce sun baku ba kuma ba ku ce kun karɓa ba ba ku ce kuma su baku ba kaga har yanzu aure bai yiwu ba saboda haka ana buƙatar na bayar na karɓa kafin ɗaurin aure to wancan abin da ya faru ya faru ne kafin ɗaurin aure wannan shine abin da ya faru to an ce kuma ta istibra'i kuma sai ta wata takwas kamar yadda naji ya ce hmm. istibra'i kuma ba wata takwas ake ba wata biyu kawai ake yi hmm. idan ta wata biyu ba aka tabbatar ba ta da ciki ta yi jini a wannan watannin shikenan sai a zo a daura musu aure babu wani magana wani abu to amma ta ce ta yi wata takwas kuma yanzu tana son ta koma to ta koma shine na kasa fahimta ina za ta koma mm-hmm. tunda dama can ba a ce mana ta yi auren ta fito ba to saboda haka shine ban gane ban sani ba ko kai da ka karanta tambayar kafi ni fahimtar ta da kyau na'am to idan ya kasance kuma an yi auren ne kuma ta fito fa yawwa idan to ai idan an riga an yi aure ai babu magana kuma wani istibra'i hmm. tunda da can an riga an yi abin da aka yi kuma sai aka zo aka ɗaura aure ta tare da mijinta yanzu ai babu magana istibra'i domin wannan tariyar da ta yi hmm. an samu kwamacala a can baya an samu saduwa da ake so a gano da ciki ko ba ciki hmm. to kuma yanzu sai kuma aka ɗaura aure sai aka sake samun saduwa kuma ta aure to yanzu kuma sai a ce ta tafi istibra'i idan aka gano da ciki yanzu cikin na bayan aure ne ko na kafin aure ne kaga ai an samu kwamba cala saboda haka abin da ya kamata shine tunda an riga an yi saduwar can ta farko kuma an ɗaura aure ta tare to babu magana istibra'i ko sai a ci gaba da zaman aure kuma kar a yi wani binciken komai da wani kwakwale-kwakwalen ya za a yi ya za a yi kawai a shiru a ci gaba da tafiya haka a nemi gafara Allah a istikifari a zauna lafiya amma yanzu an sake fito da ita kuma ta sake fitowa fili to ya za a yi yanzu zuwa za a yi ana ce ai tana da ciki ba ta da ciki eh ta samu ciki to yanzu cikin daga dauran aure zuwa yanzu wata nawa a kafin nan gujin na wancan ne kaga da wasu abubuwa ne da za a wahal da juna a kansu mm. tunda an riga an daura aure har ta tare a yi hakuri kawai a tafi a nemi gafarar Allah Allah ya kiyaye gaba Allah ya taimake mu na'am amin tambaya ta gaba aka ce mace mai shekaru mai yawa wato babbar mace ce mai shekaru 64 a duniya sannan tana da dalurar da ba ta iya yin azumi mijinta ya rasu tsawon shekaru shin za ta iya yin wasa da al'aurarta domin fitar da sha'awa daga hajiya kaka sharaɗa to wadda take shekara kamar sittin har da hudu ko mm. ba to ba na jin haka kamar zai iya yiwuwa macen da ta wannan tsawon shekarun yana da wahala a ce tana da sha'awa tare da ita mm. idan kuma har allah ya kaddara kila akwai tana da sha'awa din to mafita da ake yi ta kau da sha'awa a addinin musulunci guda ɗaya ce shine aure kawai tunda ta san duk da girman shekarunta tana da bukata ta auratayya mm. to sai ta nemi daidai ita ta sai ta aura sau da haka su tamu wani ta cewa ni na son aure ka shike sai ta aure sai a ci gaba da zama mm. amma shari'a bata bada wata kofa ba saboda tsawon shekarunka ko kankanta shekarunka da za ka ci bari rinka zuwa ina ɗan rage zafi a gefe ɗaya ta wata dabara mm. yadda zan ringa yi da haka wannan ba shari'a ba ta halatta wannan ba su da haka haramun ne ta yi wannan abin na ɗin kawai ta je ta aure shi ne abin da ya kamata duk da yawan shekarun da take da su Allah ya taimake mu to masu kallon ah, wato duka-duka a nan ƙarshen tambayoyin suka zo ƙarshe wato lambar da za ku iya aiko da tambayoyin ita ce sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kafin mai sallama malam zai fara sallama a gare ku a daidai wannan lokaci malam sai a sallama ga masu kallon zuwa lokaci da gaba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a madadin malam hamza limamin masallacin juma'a na dan tamashe wanda ya amsa tambayoyin da kuka aiko mana sai wanda ya sada mu da ku Ahmad Sulaiman sunana Abubakar Mutula Ibrahim nake cewa mu haɗu a sabon shiri na mako mai zuwa a cikin shirin rabon ilimi idan Allah ya kai mu bisalamu